da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi da jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna za mu tashi cikin tafsirin suratul isra kai tsaye za mu shiga tafsiri saboda mu samu isasshen lokaci ba za mu samu ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أقرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنهيه من آياتنا إنه وهو السميع البصير wannan sura suratul isra ita ce sura ta hamsin a jerin gwanan saukan surori na alkur'ani sannan kuma ta sauka ne bayan suratul qasas da bayan suratul yunus a cikin masahib da tafayya na qur'ani ana kiransa suratul israa da wannan suna suratul isra a zamanin sahabbai sukan ce da ita suratul bani isra'il suratul bani isra'il saboda a cikinta an ba da labarin banu isra'il sannan ya tabbata a cikin jami'ul tirmidhi daga aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi sahihi tana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama. لا لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya bacci har sai ya karanta suratul zumar ya kuma karanta suratul bani isra'il ta kirawo ta da wannan suna bani isra'il a hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anha anhu yana cewa game da wannan surar surat bani isra'il da suratul kafi da suratul maryam yake cewa innahunna min al-itaq al-awwali wa in wa hunna min tilabi innahunna min al-itaq wa hunna min tilabi wato suna daga cikin surori na farko farko sannan kuma suna daga cikin tsohuwar ajiyata wato yana nufin su ne surorin farko da ya haddace a alqur'ani akan kira mata da surat subhana amma ba sai ba akan ce mata surat subhana saboda ta bude da wannan kalmar subhana da zai asra bi abdihi sura ce makkiya a gurin da dama daga cikin malamai ce sura ce makkiya ko ma ce gaba ɗayan malamai abin da suke faɗa kenan illa iyaka sukan ambaci wasu ayoyi daga cikinta su ce waɗannan ayoyin a madina suka sauka kamar fadar Allah ta'ala da yake cewa in kadu la yaftinunaka 'ala alladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka qalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا ce waɗannan ayoyi sun sauka a madina amma sauran gaba ayoyi ne makiya wasu suka ce banda akwai da inna rabbaka ahata bin nas ita ma wannan aya ce makkiya wasu suka ce banda ita akwai fadar Allah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sittin wa akhrijni mukhraja wa waj'al li min ladunka sultanan nasira wasu sun ce ita ma wannan aya ce makkiya wasu sun ce banda ita akwai fadar Allah a ƙarshen sura innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada har zuwa ƙarshen surar wasu sun ce wannan ma ayoyi da makkiya haka nan wasu sun ce ayar yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al illa qalila sun ce wannan ma aya ce wacce sauka a Madina madaniya ce wasu sun ce haka nan ayoyin da suka yi magana akan wasaya din nan wasiyoyin nan wala taqtulu la taqtulu wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq da wala taqrabu zina da kuma أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وآت ذا القربى حقه والمسكين duk sun ce waɗannan ayoyi ne waɗanda suka sauka a Madina to wannan ra'ayi ne wasu daga cikin wasu malamai wasu malaman kuma kamar Ibn Ashur suna ganin waɗannan ayoyin ma duk a Makka suka sauka saboda haka a wajen sa, sura gaba ɗaya makkiya ce zalla babu ko aya ɗaya da take madaniya wannan sura tana karantar da abubuwa daban-daban ta kunshi a tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne da Allah ta'ala ya aiko da gaske ba wai da'awar annabci yayi ba kamar yadda Qurayshawa suke faɗa haka nan tana tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yake faɗarsa da karanta da da radin kansa a Allah ne yake masa wayarsa. sannan tana tabbatar da falalar alqur'ani da kuma falalar wanda aka saukar masa da alqur'ani din shine manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sura ta tabbatar da cewa qurani mu'jiza ne a gagara koyo ne babu wanda ya kawo kwatankwacin qurani ko mun gajartar aya haka nan tana tabbatar da wato kadaitakar ubangiji wajen bauta shi kadai cancanta a bauta masa ba wani wanda ya cancanci bauta sai shi kadai kamar da suke rafi ga soke-soken mushrikai da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi na alqur'ani haka nan surar tana tana wa dan adam ni'imar da Allah ta'ala ya masa tana kuma tuna masa cewa ni'imomin da Allah ta'ala ya masa waɗanda suke kewaye da shi dukkaninsu suna nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanci bauta kuma suna tabbatar masa da gaskiyar tashin alkiyama kamar da wannan sura har ila yau tana kunshe da da bayanin falalar shari'a ta addinin musulunci da kuma hikimar da take kunshe cikin wannan addini haka nan surar ta tabo batun abubuwan da suka sa Allah ta'ala ya rika halaka wasu al'ummomi da suka gabata cewa al'ummomin da aka halaka an halaka su ne saboda wasu dalilai wasu laifuka da suka yi suka ji Allah ta'ala ya halaka su wannan adukulai shi ne abinda surar ta tabo kuma ta tabo wasu abubuwa da suka shafi gargadi da kuma abin da ya shafi wato umarni da wasu ayyuka na ibada wannan sura ta bude da fadar Allah ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi tarkiya ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawa subhana allazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawansa min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma na makka ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci na nesa allazi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka a daura da shi linuriyahu min ayatina domin mu nuna wa wannan bawa namu ayoyinmu Inna innahu huwa samiul basir lalle shi Allah mai yawan ji ne ko mai gani a wannan sura kamar yadda muka ce tana magana akan tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ta sauka a bayan an Allah ta'ala ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam isra'i Allah ta'ala ya yi tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa daga makka zuwa baitul maqdis daga daga baitul maqdis kuma zuwa zuwa sama ta bakwai zuwa sidratul muntaha har Allah ta'ala ya bashi salloli guda biyar ya dawo da su to wanda ya faru gabanin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara daya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shekara daya wato shekara ta goma sha biyu bayan an aiko shi bayan aiko shi da shekara goma sha biyu a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani yanayi na damuwa saboda yadda yake ta tallata addinin musulunci ga Qurayshawa amma sun ci karba sai ɗan kaɗan ne suka karba da dama daga cikin su musamman ma manya-manyan gari faɗa suke ke shi suna ta ƙoƙarin yaƙarsa su ga cewa sun karya wannan da'awar ana cikin haka ya je ya je ta'if ya je ta'ifa domin ya tallata wa mutanen ta'ifa wannan addinin kowane kowane Allah zai samu wadanda za su za su karɓi wannan addinin hannu biyu biyu ya samu waɗanda za su taimaka masa wajen isar da addini can ba su kai masa mummunan tali suka sanya yaran su wawaye suka jajjefe shi haka ya dawo ba tare da ya samu abin da yake bukata a su ba bayan wannan Allah ta'ala ya jarrabe shi da rasuwar wato matarsa ummul mu'minin Khadija bint Khuwailid da tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam taimako tun a karan farko lokacin da Allah ta'ala ya fara yi masa wahayi Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq lokacin da ya dawo gida a cikin a cikin firgici a tsorace ya ta kwantar masa da hankalinsa ta sa ainihin yanzu har ta kai shi zuwa ga wannan dan babban da waraka ibnu lawfal wanda ya gaya masa cewa wannan abin da ya zo maka irin sanda ne ya zo wa annabi Musa alaihi salam saboda shi ya karanta taura ya karanta injila da har ma yana fassara su daga abraniyanci zuwa larabci saboda haka yana da ilimi to Aisha Khadija radiyallahu ta'ala anha ta ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmawa sosai duk sanda wani abu ya dame shi in ya dawo gida to za ta kwantar masa da hankali zai samu nutsuwa a gida to ana cikin wannan Allah ya karɓi da ita ma sannan a waje Abu Talib wanda kwanta ne. kuma saboda kasancewar dan dan uwansa ne ya tsaya ya ga cewa Qurayshawa ba su cutar da shi ba ya ba shi dukkan wata kariyar da ya kamata ya bashi shi ma a yawan lokacin Allah ya karɓi saboda haka waɗanda suke tsayawa suna sharewa wa ma'aikin sallallahu alaihi hawaye suna a lafiyarsa suna kuma ba shi kariya to gashi Allah ta'ala zai ya ɗauke su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani yanayi da yake buƙatar wani kuma madadi da wani agaji na musamman to shine a daidai wannan lokacin bayan waɗannan abubuwa duk sun faru Allah ta'ala ya tafi dare da shi ba da ko ba duk baya duk sanda Allah ta'ala ya jarrabu ba wansa da wani abu yayi hakuri to kuma abinda zai biyo baya zai zama ni'ima ne kuma alkhairi saboda haka Allah ta'ala ya jarrabe shi da waɗancan abubuwa to kuma abin da ya biyo baya sai ya zama ni'imar ubangiji ce wato minha ce ba'da al-mihna bayan an jarrabe shi sai kuma aka masa wannan kyauta sannan wannan tafiya ta dare da ubangiji ta alai da da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za ta ƙara tabbatar da annabcinsa za ta ƙara tabbatar da cewa shi annabin Allah ne inda in ba dan annabin Allah bane babu wanda zai iya samun wannan domin abu ne da ba zai yiwu ba a al'ada mutum ya tashi cikin dare amma wani yanki na dare ba wai duka daren ba a wani bangare na dare ya yi tafiyar da ake yin ta cikin kwana arba'in ya yi ta a cikin yan awanni kaɗan ya je ya dawo domin ba wanda Allah ta'ala ya so ya karfafe shi da wata mu'jiza ba ba wanda zai iya samu wannan saboda haka wannan babban dalili ne da yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma a nuna a nuna cewa wannan addini na musulunci addini ne wanda ya samo asali tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka sai aka hada masjidil haram da masjidil aqsa masjidil ah, haram shine masallacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya gina Ka'aba ya gina da umarnin Allah sannan kuma jikan sai a shi ya gina baitin abin baitin almasjid al-aqsa za a nuna cewa wannan addini ci gaba ne na addinin da annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da shi wanda su Qurayshawa suke tukiyar cewa su jikokinsa ne ka da aka tashi aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi can daga kuma masallaci mai alfarma aka kai shi wani masallaci masallaci na Qudus dan a nuna alaka da suke tsakanin waɗannan gurare da sannan kuma Allah ta'ala ya haɗa shi da annabawa wannan ma don a ƙara nutsar da zuciyarsa san cewa ba shi kaɗai ne farau ba cikin annabawan Allah kuma kun tubi da amina rusuli ba ni ne farau ba akwai wasu annabawa da suka gabace ni kuma Allah ta'ala ya kai shi gare su ya hada su da ya haɗa shi da su tun ma wato bai koma ga Allah ba tun yana da rai duk waɗannan annabawa da Allah ta'ala ya nuna masa su ah, ba su kai ba su je ba ba ake so a wannan makamin da suke gurin ba a wannan matsayin da suke guri da suke cikin sa ba sai bayan da suka bar duniya amma shi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kai shi tun ma tun ma bai bar duniya ba tun yana da rai ubangiji ta'ala ya kai shi wannan guri ya hada shi da su duk wannan dan ya karfafe shi kuma ya kuma tabbatar da cewa shi annabi ne na Allah a Isra'i shi ne tafiyar dare kamar da muka muka faɗa kalmar asra tana nufin a yi tafiya cikin dare sannan aka kawo lailan bayan kalmar asra din tana nuna tafiyar dare kuma sai aka sake cewa lailan wannan lailan din dan a nuna maka cewa tafiyar ba a dukan daren aka yi ta ba a wani bangare na daren aka yi ta shi yasa aka kawo shi na kira wato Allah ta'ala ya yi tafiya da annabinsa da bawansa a wani bangare na dare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci na nesa shine masallaci na kudus hadisai da yawa daga sahabbai masu yawa sun zo da bayanin isra'i to akwai hadisai da yawa waɗanda sahabbai da yawa kamar irin su Anas ibn Malik irin su Sa'ad ibn Sa'ad irin su Malik ibn Sa'sa'a irin su Abu Dhar da sauransu da sauransu irin su Ali ibn Abi Talib Abu Dhar al-Ghifari sahabbai da yawa za su kusa ashirin da duk sun ruwaito hadisan a Isra'il, saboda hadisan Isra'il hadisai ne mutawatirai wato hadisai ne waɗanda suka zo ta hanyar gangan ku ta hanyar sahabbai da yawa ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba ba uku to haka ya fi gaban a karyata shi sa ma da Allah ta'ala ta shi ba da labarin ko sunan manzo Allah ba a ba subhanallazi asra bi abdihi kawai ya fi alki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawan saboda labarin ya riga ya kowa ya san ba ake nufi da bawa ba an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba wani wanda zai zo ya ce shi ake nufi da wannan magana saboda labarin ya riga ya bai ko ina da ina don labari ne mai ban mamaki sahabbai da yawa sun ruwaito amma za mu ɗauki kaɗan daga cikin waɗannan ruwayoyi a ibnu kathir cikin littafinsa ya tasirinsa ya kawo ruwayoyin da dama amma za mu ɗauki kaɗan waɗanda suka labarta mana yadda abin ya kasance akwai ruwayar anas ibnu malik wanda ya yi ta daga malik ibnu sa'sa kuma ana cewa ita ce mafi ingancin ma ruwayoyi da aka yi na isra'il ita ruwayar malik ibnu sa'sa anas wato riwaya ce ta sahabi daga sahabi shi ana tsira da ruwaya sannan kuma da ruwayar da ya yi daga malik ibn sa'da babu shakka ruwayar anas da da kissar isra'i eh, ruwaya ce zan zama kana iya cewa daga sahabbai ya ji ko kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya masa domin shi anas a Madina ne aka kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma mahaifiyarsa ta kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya rika masa hidima ya rika yi masa aiki to ruwayarsa ana cikin sahihaini مالك بن سعسع يكي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أن ليلة أسري به النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء مسدرن da akai tafiya akai tafiya da shi ya bashi labarin tafiyar dare da akai da shi kale yace bainama ana fil hatibi wa rubama qala fil hijr yake cewa ina cikin ah, wato farfajiyar masallaci mai alfarma ina nan a watar wayar ya ce yana alhijir alhijir ne hijir isma'il wani ɗan zagayen da yake jikin ka'aba za ki ga hijir isma'il wasu ce a nan yake akwai ruwa da ce yana gidan Umu hani to amma ruwayar cewa yana cikin masallaci mai alfarma na makka ta fi dacewa da siyakin ma alƙur'ani wani kan subhanahu wa asra bi abdi aka yi al-masjid masjidin haram saboda ruwa da ta ambaci masallaci mai alfarma na makka ta fi tafiya daidai da nassin da Qur'an ya zo shi duk da wasu suna cewa an faɗi masjidil haram ko da kuwa a gidan ummu hari din ne abin ya faru saboda dukkan wani guri da yake wannan dukkan wani wani mahalli da yake wannan da'irar shi ma sunan shi masjidil haram ko da kuwa ba masallacin ba ne yake cewa yana gurin a kwance a kishin gida ya ce iz atani adin sai bai zuwa ya zo mu wato sai mala'ika ya zo sai yake cewa abokin tafiyarsa mala'ikun sun su uku ne suka zo a nan sallallahu salama sai ɗaya yake gaya wa ɗaya yake yake maka yake gaya masa ya al-awsat bayna thalatha qala fa atani fa qad fa shaqqa ma bayna hadhihi wa hadhihi yazo ya tsaga kirjinsa annabi yana kwance mala'ika zo tsaga kirjinsa fastakhraja qalbi ya fito da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa utitu bi fa utitu bi tasdid bi zabi mamlu'in imanan wa hikmatan fa husila qalbi aka zo da wata kwatanniya wani kwano wanda yake cike da kwatanniya ce ta ta zinari wacce take cike da imani da hikima aka wanke zuciyata sun ba hushiya sun ba sannan aka mai da shi aka cikin kirji sannan aka liƙe kirjin wato wannan tiyata ce ta mala'iku ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضا sannan sai aka zo min da wata dabba dabbar ba ta kai alfadari ba amma ta fi jaki kuma farar dabba ce ah, jaru ya ce huwal burak ya ba hamza shi ne burak wato guraga da ake bada ita ce ko kuwa mai jini sai ce eh ita wannan dabba da Allah ta'ala ya aiko da ya aiko ta wato ya ya ya ya ya yasa suka zo da ita ya sifanta ta da cewa ya qa'u qatuhu inda aqsa aqsa farati yana tana aje kafarta iya ganin wato iya nisan ganin ta inda duk ta hango to nan kafarta za ta sauka to kaga kuma ba a san iya ganin ta ba da aka tafiya ce wacce aka yi ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya ce fa umirtu alaihi aka ɗora da akan wannan dabbar ban ta bi jibril alaihi salam jibril ya tafi da ni hatta ta bi ila sama'i duniya har sai da ya zo sama ta kusa da ni a nan ya ci gaba da bada mai iraki kuma iraki zuwa baitin maqdis daga baitin maqdis kuma aka yi sama da shi wadda ko shaɗika da irani a nan za ku ga da Allah ta'ala ya ga dama ba sai an yi wannan ba ba sai an ɗauko wata dabba ba an dora shi an kai an yi waye an yi waye amma duk sai da aka yi wannan don a nuna maka cewa a ubangiji ta'ala ya sanya komai ya zama a bi shi daki daki in ya ga dama kamar yadda ya halittu ya halittu sama da ƙasa da sauran halittu cikin kwana shida in ya gada ba da kun kullum kun zai to amma ana san komai za ka yi ka yi shi cikin nutsuwa ka yi shi a tsaya mala'ika jibril ya zo sama ta kusa wato sama ta farko fastafta sai ya nemi a buɗe a buɗe sama su shiga a sama ƙofofi ce da alaƙa yau furta hatta sama wa kanar abuwa ba Wani alƙiyama ta shi duk wannan ƙofofin za a buɗe su to a daidai lokacin akwai mala'iku da suke gane kofar sai je ya ce a buɗe fakila sai aka ce man haza wa ayi nan sai ce jibrilu ne kila wa man ma'aka kai da waye da ba shi kadai bane to kai da waye ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mai gadi ya ce awa sai da ilai an aika masa ya zo ne ko ga kika yazo shi kaga su mala'iku لا يأتون الله ما amarahum ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون بعض الناس ba ruwansu da cewa wanda ya zo أبو nan su matsayi a gurin Allah su ne duk dai ba a ce ba a ce da su zai zo ba to ba su ba sai an gaya musu eh, a bude cika jibril ya ce eh fakila sai aka ce marhaban bihi Mara ba da shi wannan bako wala ni'mal maji'u guda ma dalla da wannan zuwa da shi yace sai aka bude mana ina shiga ciki sai daga Adam alaihi salam daga Adam alaihi salam sai aka ce wannan mahaifinka ne Adam kai masa wato yi mata sallama fa sallatu alaihi sai ce assalamu alaikum faraja alaihi salam yace wa alaikum assalam sannan sai yace marhaban bil ibn salih wa nabiy salih yace marhaba da da nagari kuma annabi nagari yace sannan aka sake yin sama da sama ta biyu dan ma aka nemi jibril ya nemi a bude aka sake tambaye shi waye shi yace jibril ne aka ce kai da waye yace shi da muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sake tambaye shi an aika masa ne yazo yace eh shi ne aka ce marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a maraba da shi madalla da wannan zuwa da aka bude mata yace aka bude mana muna shiga sai naga Isa annabi Isa da Yahya annabi Yahya su kuma ƴaƴan eh, abin nan ko iyayensu ba iya da kanwa ne ibn al-Qala ne sai yace sai Jibril yace hada Yahya wa Isa fa sallim alaihima shi to wannan Yahya ne wannan Isa ne kai musu sallama annabi ya ce sai ne musu sallama suka bayar mun da sallama sannan sai suka ce marhaban bil ahli salih wal nabi salih suka ce ma da dan uwa na kwarai kuma annabi na kwarai yace sannan aka sake yin sama da ni aka zo da ni sama ta uku nan ma jibril ya sake cewa abu dai aka sake tambaye shi shi wane ne yace shi jibril waye tare da kai yace muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika masa ne yanzu aka ce yace eh to aka bude musu suka shiga aka ce marhaban bihi wa ni'mal majid maraba da shi kuma madalla da wannan zuwa nashi yace muka shiga sai ga Yusuf alaihi salam ya ga shi an ba shi rabin kyau da duniya duka duk wani abu da yake da kyau ne to Allah ta'ala ya tattara masa rabin wannan gaba daya ah. ya yace da shi wannan Yusuf ne ka yi masa sallama ya ce na masa sallama ya mayar min da ansa sannan sai ya ce marhaban bil akhi salih wal nabi salih ce maraba da dan uwa na kwarai kuma annabi na kwarai sannan sai aka tafi da ni sama ta gudu nan ma abin da ya faru a sama ta biyu ta daya ta biyu ya sake faruwa a nan ma nan ma aka ce da ni marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja maraba da shi ko ma da wannan zuwa da shi aka bude muna shiga sai ga annabi Idris alayhi salam malaika Jibril ya ce wannan Idris ne yace fa sallamtu alayhi faradda faradda alayhi salam yayi masa sallama assalamu alayka shi kuma ya bayar min da arsa yace da ni marhaban bil akh salih wa nabiyyi salih marhaba da dan uwa na kware kuma annabi na kware sannan sai aka tafi sama ta sabiyar nan ma abin da ya faru a baya sake faruwa ya sake maimaituwa to nan ma da muka shiga sai muka samu haruna dan wa annabi musa sai jibril ya ce wannan haruna saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba a lokacin da yake gansu za ka in ya an gansu ya ce masa wannan wane ne ya ce ne masa sallama ya an samu ya ce marhaban bil akhi salih wa nabiy salih sannan aka tafi sama ta shida da ni nan ma jibril ya nemi a buɗe aka buɗe bayan an masa tambayoyi nan ma aka ce marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a aka buɗe mana ji annabi sallallahu alaihi wasallam muna shiga sama ta shida sai ga Musa alaihi salam jibril ya ce haza Musa alaihi salam wannan annabi Musa ne yace na masa sallama ya ansa mu sannan ya ce marhaban bil akhi salihi wan nabiy salih yake cewa maraba da dan uwa na kwarai kuma annabi na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina barin sa na wuce shi sai na ji ya fashe da kuka aka ce masa me yake sa ka kuka yace ina kuka ne domin ga wani saurayi da Allah ta'ala ya aiko a bayana amma al'ummar da za su ga aljanna sun fita wa yawa wannan al'ummar da za su ga aljanna sun fi yahudawa yawa sannan aka sake yin sama da annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sama ta bakwai nan ma aka sake yin tambayoyi aka bude musu suka shiga aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja sannan aka bude suka shiga a nan kuma sai ya ga Ibrahim alaihi salam aka ce to wannan Ibrahim ne alaihi salam yace sai dai masa sallama sai an samu sannan yace marhaban bil ibn salih wal nabi salih maraba da da na kware kuma annabi na kware kun ga annabi adam ya ce da annabi ibrahim shi ma ce da saboda annabi ibrahim shi ne abul anbiya yace summa rufi'at ilayya sidratul muntaha sai aka kuma nuna mun magariyar tikewa fa idza nabquha mithlu qilal hadam sai ga ‘ya'yanta tamkar tulunan garin hajar hajar a cikin yaman suna da wasu tuduna na musamman annabi ya faɗi haka dan ya kwatanta wa su sahabbai da suke gurin su gane irin girman girman waɗannan ƴaƴa na ita wannan magariya wa idza warquha mithlu azan biyana sai ga ganyen magariyar kuma kamar kunnuwan giwaye aka ce mun wannan ita ce magariyar tikewa wato aka yi wahayi a nan ne mala'iku suke karɓar wahayi daga nan sannan to abin da ya tashi daga can iya ta sama sannan kuma sai a karɓe shi zuwa sama wato nan ne dai wato kamar tasha da ake aiko sabon Allah ko kuma daga ƙasa ko daga sama yace wa idza arba'atu anhari nahrani batinani wa nahrani zahirani sai ga wasu ƙoramu guda biyu wasu a ciki wasu a waje wasu a ciki a boye wasu kuma a waje fa qultu sai nace ya ma hadha ya jibril waɗannan kuma wadannan irin koramu ne sai ce waɗannan koramu na daga ciki koramun aljanna na daga waje kuma koraman ne da qur'an ne ta masar da qur'an kuma ta bagadaza قال ثم رفع ilayya البيت المعمور sai kuma aka nuna min albaitul ma'mur wannan gida da mala'iku suke raya shi da ibada wanda shi a sama kamar ka'abar mala'iku ne shi a sama tamkar ka'abar mala'iku ne kamar yadda nan ka'aba koyaushe cikin ibada ake a cikin ka'aba shi ma haka ce a kullum mala'ika dubu saba'in za su shiga su bauta wa Allah a ciki kuma sun fito ba za su koma wasu ne za su shiga to ya ga annabi Ibrahim a lokacin ya zauna a gurin ya jingina bayansa da ya ja jingina da wannan daki wato kamar yadda shi ya gina wannan daki a nan na ƙasa Ka'aba ko can ma Ka'aba mala'iku ubangiji ta'ala sai ya ta masa da aje shi a wajen ka'aba ta mala'iku can sannan ana sai ci gaba da cewa sun ba utitu bi ila'in min hamrin annabi ya ce sai aka zo min da da ainihin akushi a ƙwarya ta ta giya da wata kuma ta nono da wata kuma ta ta zuma ya ce fa aka sun gaba sai na zaɓi nonon قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك شوف كذا في فطرة وتو كذا في لافيير هلتا وكما لافيير زوجيا wanda ita ce al'ummar ka za su kasance a kai ka zaɓi musulunci yasa mutumin da ya yi mafarki yana kwankwaɗar nono ba mafarki ne mai kyau kwarai da gaske ثم فرضت علي الصلاة خمسين ثلاثة أكفرنا تام صلى عددي خمسين صلى بدا خمسين لكل مثل زي فنزلت حتى أتيت موسى يتي نغنغرو حسين نزو سما تشدا عند النبي موسى يكي sai annabi Musa ya ce bai aka farlanta wa al'ummar ta sai na ce salloli hamsin kowace rana sai ya ce al'ummar ka ba za su iya sallalo hamsin ba domin ni na gwada na gani na gwada mutane gabaninka na yi wahala na sha wahala da banu isra'ila don haka ka koma zuwa ga ubangijin ka roƙe shi ya sassauta wa al'ummarka sai na koma sai ya rage mun goma a watar ware ya rage mun biyar wanda ita ce ta fi shahara ita ce kuma ta fi inganci sai rage biyar ya sake dawowa zuwa ga annabi musa alayhi salam yace to da me aka umarce ka yanzu yace salloli 40 wannan bisa ga riwayar zuwa goma salloli 40 sai yace al'ummarka ba za su iya ba ba za su iya sallar 40 ba kullum dan na gwada mutane gabaninka na sha wahala da bani Isra'ila wahala ba kan ba ka koma ka roki ubangijin ka ya sassauta wa al'ummar yace na koma aka sake rage goma na sake dawo annabi Musa alaihi salam yace da me aka umarce ka yace an dawo da su talatin yace to umma al'umma ka ba ta sallah talatin ba kullum ka koma ka nemi a sassauta maka dan ni na gwada banu isra'ila na sha wahala na san mutane kafin kafin ka san su ya sake komawa aka kakkabe masa goma ya dawo gurin annabi Musa alayhi salam ya tambaye shi yace yanzu ashirin aka bar mu yace ka sake komawa ya sake gaya masa yace dan saboda ni na san mutane gabanin ka kuma na sha wahala da bani Isra'ila ba san ba Ya ka koma ka roƙi ubangiji ya sassauta wa al'ummar ka ce na koma aka sake ka ba goma annabi Musa ya sake cewa ka koma na koma aka kakkaɗe biyar ta dawo saura biyar na dawo na sami annabi Musa ce da me aka umarce ka na ce an umarce ni ne da salloli biyar a kullum sai annabi Musa ya ce to ni na gwada mutane gabanin ka na kuma sha wahala da banu Isra'ila ba kaɗan ba ka koma ubangijin ka ya rage maka sai annabi ya ce da shi alfu rabbi hatta hayatu na je na yi ta tambaya na yi ta tambaya har kuma yanzu kunya ke ji walakin arda wa usallim ce na yarda kawai na sallama a bashi a biyar din to daga nan sai mai yakuwa ya yi yakuwa cewa kan abdaitu faridati wa a alai ya yace na zartar da wannan farilla tawa kuma na sassauta wa bayina a wasu ruwayoyi Allah ta'ala ce su ne abin da hiya hamsin wa hiya hamsuna salloli biyar ne amma a hamsin suke da dukkan wata wani aiki hasana ana linka maka shi gida goma من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سورة كي سلا ديا sallah daya to za a baka ladan sallah goma in ka kuma yin wata za a baka ladan sallah goma kaga biyar ta koma hamsin la ba a canza magana to a wata wayar nuna cewa sai da Allah ta'ala gaya masa wannan cewa an baka biyar kuma a wannan biyar din za a baka ladan hamsin da ya dawo Musa ce ko ka ina jin kunya ba zan iya komawa ba Abdullahi bin Shaqiq yake cewa na cewa Abu Dharr al ruwaya riwaya take na ruwaya Abu Dharr ce law ra'aita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkahu kana wa ma kuntu tas'aluhu kuntu as'aluhu har ra'a rabbahu ce da yake cewa da take cewa na cewa Abu Dharr da ka ga manzon Allah da na ga manzon Allah da na tambaye shi law ra'aita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu Abdullah shi Shadid ce na ce wa Abu Zar ni ko da mu da Allah ya sa na ga manzo Allah sallallahu alaihi masa tambaya ce me zaka tambaye shi yace zan tambaye shi ya ga ubangiji da idan sa kala sai Abu Zar yace inni ku to ni na tambaye shi qad ra'aytuhu nuran anna ara shi haske na gani ya zan ya zan gani wato ubangiji Allah ya sa shamaki tsakanin ganin ka da da shi annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne saboda ka ya ga haƙƙi amma ta yaya zai ga ubangiji a wata wayar abu zar yake cewa tana cikin musulun imam ahmad ah, tana cikin sayo musulun abu zar yake cewa har ra'ayi ta rabba qala nurun anna haske ne wato haske ne ya shiga tsakanin mu shamaki tsakanin mu ta yaya zan gan shi saboda ka abin da yake aƙida ta alisunna shi shine ganin ubangiji wato ƙwaro-ƙwaro ido da ido wannan sai a lahira annabi musa ya nufi allah ya ba shi wannan arini zo ilai kala lan tara walakin anzur ila al-jabal fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani saboda ka bai ga bai ga ubangiji wato bai ga zata ubangiji ba amma ya ga haske shi yasa magabata suka yi kisa ba ya gan shi ko bai gan shi ba akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas ya ce ra'ahu a wata ruwaya ya ce ra'ahu bi fuadi ya gan shi da zuciyarsa wato amma ba ba da idan ba sai ka babu wata ruwaya ɗaya da ta inganta daga magabata ko daga sahabbai wacce ke cewa ra'ahu bi ainihin rasu. sai ya gan shi da idan idanuwan da suke cikin kansa a sai da ce ra'ahu ya gan shi wanda ya ce ra'ahu yana nufin ra'ahu bi fuadi ru'yatu ba ka zama alqawadu mara to haka ya ganshi amma gani na zuci ba wai gani na ido da ido ba wannan shine ita ce magana wacce take mafi mafi inganci Wadanda suka kore ganin ba sun kore gani na zuciya ba ne kamar Aisha radiyallahu ta'ala amma da take cewa wanda ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to yayi wa Allah ƙarya saboda Allah ta'ala ce la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wato ba ido baya rikasa shine yake rikar idanuwa to anan ba ta kore gani bane na zuciya ta kore gani ne na wanda na kwaya ido haka ya kamata a dauka to haka sai ya zama maganar ta da ta Abdullahi dan Abbas ba sabani shi da ya tabbatar da gani ba gani na kwaya ido ba yake ne ita kuma da ta kore gani ita ma ba na ƙwayar ido shi da ya tabbatar da gani yana nufin gani na zuci ita kuma da ta kore tana nufin gani na ƙwayar ido saboda haka maganganun su babu karo a ruwayar abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma usriya bi farrat bi ra'atin tayyiba yayin da aka yi tafiyar dare da ni sai na wuce wani guri yana kanshi sosai sai na ce ma hazihin ra'iha wannan ku kanshin na menene sai aka ce ma shi fatu binti fir'auna wa auladu hmm. wa auladu wannan wannan ita ce mai tajewa yar abin nan yar fir'auna gashin ta wato ita ce take aiki a gidan fir'auna tana tajewa yar fir'auna gashin ta da 'ya'yanta safaqal mishtu min yadiha wata rana tana tana tace wa fir'auna kai sai ma abin da matajin kansa ya kuce faɗi daga hannunta sai ta ce bismillah sai fir'auna ta ce babana ke. an ce bismillah ta ce babana ke. sai ta ce a ba ubangiji ubangiji na ubangijin ki ubangijin babai <laughs> rabbi wa rabbuki wa rabbu abi kaga da kakkiya a gidan fir'auna take ba sai ta ce an walad bi rabbul ghayra abi sai ah, kina da wani ubangiji ashe ban da ubana sai ta ce kware kuwa rabbi wa rabbuki wa rabbu abi ubangiji na ubangiji ubangijin baban ne Allah shi kenan sai ta ce ta ga babanta ai mai taje mun kan nan gawa ga ga abin da ta ce sai ya sa aka kawo ta ya ce alaki rabbun gairi ashe ban da ni akwai kira da wani ubangiji sai ta ce na'am ta ce rabbi wa rabbuka Allahu azza wa ubangiji na ubangijinka shine Allah sai ce to a ji a kanar kakkiyar dalma aka kanar kakkiyar dalma ya ce to ita da 'ya'yanta duk azimar sai ta ce masa ina da bukata ɗaya a wajenka sai ya ce menene bukatar ta ce in an an ka kashe ka tara kashi na da na ƴaƴana a guri guda wato ka sa ma kabari da sai ce to shikenan wannan ba matsala kin cancanci mu haka saboda kin kin bauta wa gidan ta yi mana kin mana aiki kin cancanci mu miki wannan alfarmar saboda haka yasa aka rika jefa ɗayan ta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka zo kan wani mai shan nono sai yake cewa ya umma ka'i wala ta taqa'asi fa innaki ala al yace ya ya ya ya ya babata je ki fada cikin wuta kakki da da kakki ki dagi domin akan gaskiya ki to daidai kabarinta ne aka wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kanshi ita da 'ya'yanta ah, ibnu abbas har ila ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam riwaya tana cikin musnad imam ahmad da kyakkyawar sarsala yake cewa a daren da aka yi isra'i wato aka yi tafiyar dare da da gari ya waye fa asbahtu bi makka na waye gari a makka fa zaitu bi amri wa araftu an-nasa mukazzib yace sai na ji tsoro saboda na san mutane na su kare dama kaɗan ake jira ada mu'tazilan hadina. annabi ya koma gefe guda ya zauna duk hankalinsa a tashi yanzu ya zai ya fito ya gaya wa mutane cewa je ya je baitul maqdis tafiyar kwana arba'in ya yi ga wani yanki na dare gashi yau da safe a garin makka yaya kuma za a je a yi ta baza shi ana ta karyata tashi? wannan abin yana ya shiga damu to amma dole ya faɗa yana zaune sai ga bakin Allah Abu ya zo sai ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mai izini cikin tsokana sai ya ce akwai sabon labari ne sai manzo Allah ya ce kware ko akwai sai ya ce me yayi labarin sai ya ce je a ki tafiyar dare da ni sai na kuma ka je da kai ya ce baitul maqdis shi ne kuma yanzu ta dawo har yanzu kana cikin da sassafen ya ce na'am to sai in cewa da shi ƙarya yake yi saboda yana so ya wa mutane sai an taru sai ke sake faɗin labarin wato irin ya ya ƙara fito da shi gaban mutane ya kunya wato kamar ya samu wata wani makami yanzu da zai yaki manzo Allah da shi saboda haka sai ya ce da shi kana ga idan na kirawo jama'a na tare jama'a za ka gaya musu abin da ka gaya mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh shikenan sai ya tafi ku taho ku taho banu ka'ab banu lu'ay banu hashim banu waye sai ta taro kabilu eh, gidaje daban-daban duk wata majalisa ta watsi aka nufi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suka zo suka zauna yace to ka gaya wa mutane abin da ka gaya mu ya ta annabi zai iya faɗa ba sai annabi ya ce da shi ya an ce da su je an yi tafiyar dare da ni an yi isra'i da ni suka ce eh, zuwa ina yace zuwa baitul maqdis ce shi ne kuma yanzu da ta kana nan ya ce eh shi kenan daga wanda zai rika tafa hannunsa da wanda zai rika ɗora hannunsa a ka wato an ji wata ƙarya da masu kuɗi irin sai suka ce to za ka iya gaya mana yadda masallacin yake sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai je kudus ba amma a cikin su akwai yan kasuwa da suke fita su je can saboda haka akwai wanda su je sun ga yadda gurin yake to yanzu bara a kore shi ya faɗi yadda gurin yake to shi ne sai ce sai na ci gaba da da gaya musu ina ta gaya musu ina ta gaya musu har aka zo ce guri kaza ina da kaza akwai tudu akwai kwari akwai dutse akwai kaza akwai fari akwai baki aka zo wani guri haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ina nan da nan Allah ta'ala ya aika mala'ika aka rika nuna musu abu kamar maji saboda haka sai ya rika ganin ga abin nan gaban shi kawai na ta gaggaya musu suna gani sai suka ci kai amma dai magana dai sifar da gurin nan ya sifar ta shi daidai to amma magana a yadda da shi shine kuma tashin hankali Shi ne wasu suka garzaya wajen abubakar wa ta'ala haka dai aka buga masa gida ta safe Ka kaji kuma abin da mutumin naka yake faɗa mana yanzu ce me yake faɗa muku yake cewa suka ce ai wai kaji dan yi tafiya da daddare da shi an je da shi kudus an kuma dawo da shi a yau da yake cewa ya faɗa hakan ko kun ji ya faɗa ta suka ce ya faɗa shi inda ya faɗa gaskiya ba inda har ya faɗa shi abin da yake so ya tabbatar ya faɗa ko bai faɗa ba in ya faɗa shi to gaskiya faɗa shi to ni da nake yarda da shi a game da labarin da ya wannan labarin da ya wannan girma na ya ce ya ce ana kawo masa labuwa yi daga sama Allah yana aiko masa wahayi na yarda da shi ana sai kuma ki yarda da shi kan batun ya je ya je baitul maqdis nan ya dawo ba ta ta ake ba da shi ce eh, an kawo masa yadda duk daga lokacin kake kira shi as-siddiq saboda haka Allah ta'ala ya yi tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga masallaci mai alfarma na makka zuwa na kudus daga can aka yi mai iraji da shi kuma wannan ya faru sau ɗaya a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a sirar sadika domin ruwayoyi sun zo daban-daban wasu zo da wani wanda wata ruwaya ba ta zo da shi ba wata ta zo da wani abin da wata ruwaya ta zo da akasin sa to wannan ta sa wasu sai sun karka cewa Isra'il ba dai akai ba an yi Isra'il da shi a bacci an yi Isra'il da shi a farki an yi da bacci da farko daga baya kuma zo kai da farko wannan kuskure ne Isra'il guda ɗaya ne bai mutu ba miraji guda ɗaya ne mai tabbatu ba kuma ta yaya za mu ta cewa ya maimaitu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya je ya karbo sallah hamsin an rage masa ita zuwa biyar sannan aka sake wani irajin da shi kuma aka sake ba shi hamsin kuma ya sake neman ta koma biyar kaga wannan hankali ba zai karba ba saboda haka labari ɗaya ne ko da ko masu ba da labarin yau za a samu bambanci to amma akan samu tacewa ta hanyar a ga wace ruwaya ce aka faɗuwa a kanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi da jikinsa da ruhinsa duka da jikinsa da ruhinsa akwai masu cewa an yi isra'i da ruhinsa kawai to amma magana da take daidai ita ce an yi isra'i da ruhinsa da jikinsa shi yasa Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi bi 'abdihi al-'abdu yutlaqu 'ala ar-ruhi wal jasad aka ce bawa bawansa Ya yi tafiya dare da bawansa da ruhinsa da jikinsa sannan a farki aka yi ba a bacci ba duk da inda a bacci ne ba zai zama abin mamaki ba Quraysha ba za su kare tashi ba dan ya ce yayi mafarki ya je baitul ba ba za a ya amma a ce da jikinsa ya je to wannan shine abin mamaki wannan ita ce magana da ta fi inganci akwai tambaya da aka tsaye wa ibnu taymiya cewa da lailatul qadr da lailatul isra'i wanne fi. wasu sun ce da qadr ta kafin falala wasu sun ce lailatul isra'i ta fi falala idan shi ba da an sace to an kana nufin lailatul qadr ka lailatul isra'i kana nufin daren da aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sidratul muntaha aka je aka ba shi salloli guda biyar ya dawo wannan daren yin ibada a cikin ka, ko yin wani abu na kusantar ubangiji a cikin ka, ya fi falala ya fi lada saboda lailatul qadr to wannan maganar babu wani da ya tauba ba wani sahabi ko tabi ko wani malami da cikin malaman musulmi magabata da ya taɓa faɗar wannan magana kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam an shi salloli guda guda biyar kuma an ɗaukaka shi zuwa ga wannan matsayi babba a cikin wannan dare ba shi yake nuna cewa kuma mu za mu riƙe wannan dare ya zama wani dare ne da amurka yin wani ibada ba muka yi haka to mu zama min jinsi min jinsi a harin mun zama kamar a kitabi waɗanda suke bibiyar lokuta da kuma gurare na annabawan suna yin bauta a gurin ko a lokacin wanda ko musulunci bai zo da wannan ba abu da ya tabbata a cikin musannaf wata rana inda umar ya ga mutane an yi tafiya ya ga mutane suna ta suna ta rugawa suna ta tsere zuwa wata bishiya kowa ya kokarin ya je ya shimfiɗa shimfiɗa sai sallah a gurin ya tambaye su ba wannan menene suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah a nan sai na umar ya daka musu tsawa ya ce to wannan shi ya halaka waɗanda suka gabace ku sun kasance suna mayar da guraben da annabawan suka zauna a masallatai wurin ibada har ma da karshe suka rika bauta a guraren ce to wanda sallah ta riske shi a ya yayi wanda kuma sallah ba ta riske shi a gurin ba to yace ya wuce gurin ba sai ya tsaya ba sai to haka wanda yake tunanin cewa wannan gurin wannan ranar ta fi lailatul qadr ne daraja saboda haka yin ibada a cikinta wanda ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar ibada ne a cikin lailatul qadr ke ban kama man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya tsaya a daren lailatul qadr yana ibada to za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa kaga lailatul qadr ya fada sannan ita kuma daren da aka isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa daren ba ba ba a iya tantance shi saboda Allah ta'ala ya batar da watan ma ballantana a goma ta nawa ce abin ya faru ballantana ranar shi yasa za ka ga wasu malamai sun ce a rabiul awwal wasu sun ce a rabiul akhir wasu sun ce a ramadan To haka babu wata magana guda daya wacce za ta ce tabbas wannan ita ce Allah ma ya koyar da ya koye ya koye da ran saboda haka in kuma ka ce abinda aka bani a Isra'il salloli din da aka yi da aka bashi wani babban abu ne tabbas kuma abin da aka bashi a lailatul qadr ba ai babban ne domin a cikin lailatul qadr ne aka saukar da alqur'ani ina zanna ku lailatul qadr alqur'ani ko shine ya kunshi dukkan rayuwa ta musulunci gaba daya dukkan wata falala da musulmi zai samu da dauka da zai samu alqur'ani ta ta ta hanyar alqur'ani zai same ta <coughs> babu shakka Allah ta'ala ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daranta shi a wannan daren ba ma ba wai yana nufin kuma shi kenan daren ya zama ko ranar ta zama ranar biki ba kamar yadda wasu kamar yadda ta ranar biki ranar maulidi ko wani abu wannan ba shi da tushe a musulunci sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba wanda suka zo bayan su ba su yi ba malaman nan na shari'a su maliku su abu hanifa su ahmad su shafi'i babu ɗaya da wanda ya ce a yi kuma haka nan malaman da suka zo bayan su irin su Imam Bukhari Muslim da sauran malaman hadisi babu daya wanda ya taɓa yin wannan ko yace ai saboda haka wani abu ne sabo a musulunci wanda ba shi da asali wannan shine abinda Allah ta'ala yake gaya mana a wannan sura a wannan aya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir insha Allah gobe za mu fassara wannan ayar baki da baki kafin mu je ga ayoyi da suke gaba fata bi da kuma da Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa